haka nan bokaye ba za su wahalce ba ko 'yan tsibbo saboda ya san Allah muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu irin wannan kyaukyawan imani da tawakkali da dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta baraka wa ta'ala ya allazi yaraka hina taqum ka karanta ko yara ka shi ubangiji al'azizin rahim ɗin da Allah ya ce ka dogara gare shi shi ne wannan da yake ganin ka hina taqum lokacin da kake tsayuwa ila salati zuwa ga sallah fit tahajjudi a cikin nafilolin dare wata baka sannan Allah yana ganinka wato a cikin jujjuyawa ka fi arkanin salati a cikin rukunan sallah tsayi ruku'i sujuda qa'iman wa qa'iman wa raki'an wa sajidan fisajidin wato tare da masu sallah kenan Allah yana ganin ganinka koyaushe lokacin da kake kai dai kana ibada da lokacin da yake cikin taro cikin jama'a kana ibada Al-Musalina, al-musallina aw taradduduka ko kuma wasu malamai sun fassara cewa wata kallo baka fi sajidina ma'ana kai da kawanka fi tasaffuhi ahwalil mutahajjidina wato wajen binciken halin masallata sahabbanka kina annabi akwai lokacin da sallallahu alaihi wasallama yakan zagaya wato yana binciken muminai bayan Allah yadda suke gudanar da ibada cikin gidajensu kamar ruya annahu alaihi salam lamma nusiha fardu qiyamil layl an ruwaito cewa lokacin da aka shahe wato qiyamul layl daga zama farilla dan ya zama lokacin da ba a farzanta salloli ba qiyamul layl farilla ne to da aka shafe tafa tilkal layla sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sagaya a cikin wannan daren wanda ya biyo bayan shahe wannan hukunci ala buyuta ashabihi wato ya zagaya gidajen sahabbansa liyan zura domin ya duba ya gama ya su da'una abinda suke aikatawa hirsan alakasar tsatin domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsananin kwadan ya ga sahabbai ne magoya bayan su suna da'a ga Allah cikakken da'a suna yawan ibada fa wajadaha ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zagaya sai iski gidajen sahabbai kabuyutu zanabir lahum dandana bi wa tilawa sai duk gidan da ya biya sai yana jin siza kamar kukan zuma daga ambaton Allah sai karatun alkur'ani wahun baina musallin wa talin wa zakin. ko dai ya suke gida ana sallah ko ya suke ana karatun alkur'ani ko ya suke gida ana ambaton Allah to saboda haka sai Allah ya ce wata kallo baka fi sajidin Allah yana ganinka lokacin da kake zan sagayawa a gidajen sahabbai kana duba ibadarsu wal mawsulu wa ma ba'dahu illatul listihqaqihi qahra adai wa nasr awliyai wa fihi annahu yanbaghi lil imam Sheikh Abdullahi Allah ji kanshi yace mawsuli nan wa ma zai allazi yaraka dinnan da abin da ya biyo baya illatul listihqaqihi qahra adai wannan shi ga gwada cewa Allah ya cancanta wa koyarin makiyansa ya turmuje su duk wanda suke jayayya da Allah kafirai da mushrikai da mulhidai Allah zai karya su wa nasari adahi kuma ya cancanta wato ya taimaki masoyansa wato saboda aka shesa aka so aka zo da wannan Allah zai raka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin wa fihi a cikin wannan aya annahu yanbagi ya gwada cewa ya kamata lil imam ga shugaba jagoran al'umma an ya tafaqqada ashabahu ya rinka bibiya da binciken wato mutane ne fi umuri dini a cikin al'amarin addinin su yana binciken addininsu. a shadda mafi tsananin bincike min umuri dini yadda zai bincike su ga al'amarin duniyarsu. su wa na lazuma ta'at kuma wannan aya tana gwada lalle mutum ya lazimci da'a biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala huwa sababul fatihi wannan shi ga zama sanadiyya a samu buɗi wa nas da kuma samun taimako alal'ada ga maƙiya Allah wato wanda yake makiyanku makiyan Allah saboda haka wato wannan dai daga cikin fa'idodi da darussan da ake samu karkashin wannan aya kenan Allah ya saka mu Sheikh Abdullahi innahu huwas sami innahu lalle shi ubangiji subhanahu wataala mai waɗannan sifofin da an ka ambata huwas sami shine mai ji la aka walika ga ka? al'alim kuma masani ne bima tanwihi ga duk abin da ka yi niyya ya sa abin da kudurta cikin zuciyarka ma bayyana annal qur'ana layan bagi an tana hushe ya shayatin da yake ƙur'ani nan baya an yi bayanin cewa bai yiwa shaydanu su saukar da shi A kada zalika sai aka ƙara ƙarfa wannan zancen da an bayyana Muhammadu muhammadan alaihi salam sai Allah ya mana bayani cewa shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la yasluhu nuzul shayatin alaihi wato bai yiwa shaydanu sabka gare shi zan suke zo mai da wasu ilimomi liwajahaini akwai abubuwa guda biyu wanda aka dubawa nan wanda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai da alaka da shaydanu aljannu bai da ba ba abokin ba abokin sha'anin su bane al-awwalu na farko annaha la tatanazzalu illa ala sharini shaydanin aljani bai sauka sai ga shaydani dan uwa ne kazzabin makareci mai yawan ƙarya irin boka kama ƙala kamar da Allah tabaraka wa ta'ala yace hal hukum to nan za mu kwana ko to alhamdulillah nan za mu tsaya insha Allah muna roƙo Allah subhanahu wataala abinda muka karanta bisa ga sawaba Allah ya ba mu lada baki ɗaya kuma ya ba mu iko aiki da shi amfanar da mu abinda muka yi kuskure Allah ya yi mana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك السلام عليكم يا جماعة المسلمين وانا مرنا قري قري shi wa abdullahi da ya wallafa wannan tafsiri Allah ya kuma ce shi da rama shakikin sa shi wa sunan ruhodi shi ma Allah ya kuma ce shi da rama da dai sauran wasu da taimaka musu da addini Allah ya kuma kyakkyawan kakaiya waɗanda ke rubuta ruwan su ne haƙuri in an rubuto tambaya za mu ba ma malamin ta sai ya kai da ita rubutu ta idan ya dawo sai ya zan an karanta ta ina fata an fahimta kuma akwai tambaya guda wanda malam zai an samu yanzu shi ne wani ya tambaya a kan masanda cewa ne hukuncin fasar mafarki domin akwai masu fasar mafarkai ne ne hukuncin fasar mafarki shi ya tambaya a kan masanda Ah, bismillah wa sallallahu ala nabiyil karim ah, wannan tambaya gaskiya muhimmiya ce kwarai ah, wannan maganan mafalki da fassara shi wato wani ilimi ne wanda yake kuma Allah ya bayar da shi ga wasu bayi daga cikin bayan shi kuma fassara mafalki yana da tarihi mai tsawo kenan ba sabon abu bane kamar da muka sani annabi yusuf alaihissalam ya yi maholki inda ya ce inni aito a hada ashira ko kawakaban wa shamsa wal kamar ra'aitun lisa jidin maholki ne ya yi cewa ya ga taurari goma sha ɗaya da rana da wata yadda sun duka sun gaishe shi sai babansa ya fassara maholkin cewa annabi Yusuf zai zama maɗaukaki. kuma akwai ran da saboda ɗaukakan nan ‘yan uwa ne goma sha ɗaya da mahaifansa guda biyu za su zo su yi masu irin gaisuwar da suka saba da ita ta ɗan duko kai saboda wannan lokaci yana babban mutum saboda haka ya ce, kada ka faɗi wannan mahalikin naka akan ‘yan uwanka kada ka faɗa musu domin za su fahimci fassarar mahalikin nan su kulla maka makirci don halin ɗan adam akwai hasada ɗan uwanka ma sai ka mai hasada to kun ga nan annabi yaquba alaihi salam ya fassara wannan mulkin kuma ya san abin da yake ni sannan shi shi kanshi annabi yusuf alaihi salam lokacin yana cikin kurkuku ai akwai abokan kurkukun sa guda biyu da sun kai mulki a cikin suratul yusuf mun san da wannan kissa to ai annabi yusuf ya fassara masu wannan mulkin sannan sarki azizu misra ya yi mahalki annabi yusuf ya fassara kuma shi annabi yusuf yana cikin wanda Allah ya sanar da su wato tawilul ahadis fassarar muhalkai yana cikin masu wannan ilimi sannan in muka dawo cikin wannan shari'a ta mu ta musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da sai da Aisha ta ce abinda aka fara mai da shi a ru'ayar saliha wato kahin wahayi ya sauka gare shi mahalki yake yi duk abinda ya gani cikin maholkin nan in gari ya waye sai ya gane ka falqis subh kamar gari ya waye kamar wayewar sahiya shi yasa shi kan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-ru'ya sadiqa min ar-rajul salih juz'un min sitati juz'in min an-nubuwa wato mahalki na gaskiya in mutumin kirki yayi shi to yanki wato 45 ne ko guda kenan yanki guda ne daga cikin yanki 46 na manzanci to sai da aje ta ce wata shidda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ana yi masa ilhama ana mai wahayin mulki duk abin da ya gani sai ya bayyana to kun ga in ka raba shekara 23 na manzanci ka ɗebe wata wata shidda shidda wata shidda shidda nawa ake samu malalon a raba mana da shekara 23 ko wace wata shidda shidda nawa aka samu <laughs> to 46 to kun ga muhalki wannan hadisin yana gwada muhimmancin muhalki a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabci ya kare da gare shi ba wani wahayi la ya ba'di ba wani ba annabi ba gare shi sai ya ce illa mubashirat sai dai bisharar da za a yawa mutane ta hanyar mulki ai ma ilhama ka samu sanin wani abu saboda haka eh, mahalki ana fassara mahalki kuma akwai mahalki na gaskiya akwai mahalki na ƙarya kuma mutane ba mukamin su guda ba suna da bambanci yana yiwa mutum biyu su yi mahalki wajen fassara a fassara shi daban-daban saboda yanayin kowane su ba guda ba sannan akwai wata ka'ida a wajen mahalki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana kwanci cikin dare da ka falka ko da ka sai kai mahalki sai ka falka ko mulkin nan mugu mulki ne to yace kakka fada ma kowa wannan mahalikin canza kwancin ka kawai ka addu'a ka toha ya karanta addu'a da za a yi ka toha wajen hauni ba zai cutar da kai ba har abada amma in ka yi wanda yake abinda alheri ne kana gani alheri ne gare ka to wannan mulkin kana ya faɗa ma wani domin da fatan alheri na Allah ya tabbatar da shi gare ka to wasu mutane sun yi ta mahalki ana fassara musu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya fassara yayin mahalki yazo sai dana abubakar ya fassara mai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to fassara gehe guda daidai take bangare guda kuma ba daidai take ba har sai na abubakar ya ce ina son ya san miya na kuskure annabi ya ce a'a wannan bayanin a bashi domin in annabi yayi wannan bayanin ba zai yi dadi ga wannan yawan mahalkin ba saboda sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruhe wannan fassarar wadda ba a hito da ita ba wata rana abdullahi dan zubair sahabi Allah ya dade shi wanda yake kun san an samu jayayya tsakanin shi da Sulaiman bin Abdul Malik ko kuma daular Banu Umayya gaba har ma aka yi masa mubaya'a a Makka ya zan wato basaraki a Makka to jayayyan nan da suke da shi da wannan daular ta Banu Umayya sai wani mawalki da yayi mawalki sai ya tura wani ya yi tambayan masa wato Sa'id Musayyab imamu ne dinan wannan da ake cewa imamu tabi'i sai tura waje ne ya a tambayo shi sai wanda ya tafi da ya tafi sai ce na yi mahalki ga wata malam mahalkin da ni Suleiman ibn Abdul Malik Khalifa na Banu Umayya na yi mahalkin narin jaye shi na kayar da shi kasa na bankare shi har na daure shi da neman turke hudu ga ga tsaratai sai ce faɗa min dai wanda ya mulkin ba kai kai shi ba in kana son ya fassara maka faɗa min wanda ya ce a ni ni ya ce a ba kai kai ba ka dai faɗa min wanda yi ya ce to abdullahi dan zubairu na yi wannan mulki ya ce eh to shi kenan ya ce to abinda an fassara wannan mulkin wato su wannan sarkin wannan halifa suleiman dan abdul malik shi zai zama sanadiyar kashe shi zai kashe shi sannan cikin zuriyar suleiman dan abdul malik sai an samu mutum hudu wanda za su fito cikin tsatso ne wanda kowa kowane sai ya zan halifan musulunci ko haka aka yi sai da dan musayi bai fassara wannan mulkin kuma haka abin ya kasance to akwai wani wanda ya mulki shi kuma ya yi mulkin cikin dare yana hitsari ga hannu ne yana hannu ne hitsari sai zo ya tambaya ga sufyanin sauri wani ɗaya daga cikin maye-maye malaman musulunci kowa ya san su fiya da sauri sai ce to ka ji tsoron Allah cikin matanka da haka aure akwai wadda ya uwarka ta ka duba ka sake ta ya kota ya bincika a shi akwai ya ta tashan nono ita a fassarar muhalki yana yana hannu na tsari sannan wani ba Allah ya yi muhalki bai da lahiya mawadaci ne bai da lahiya sai mafarkin ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mai rashin lahiyan gana haka te ka ci lawala ka te ka samu lawala sai da gari ya waye sai ta tambayi wani malami ya ce ga mahalkin da yi amma kahin kahin ya ta tambaya sai da ya samu dinari dubu goma ya yi sadaka da su saboda yana da wadatar dukiya sai ta yi tambaya sai malami ya ce ai itaciyar zaituni ce maza Allah ya ce ka ci domin cikin alkur'ani Allah ya ce shajaratun la sharqiyatin wala garbiya kaga la wala la to kuma sai ta ci ya yi amfani yi magani da zaituni kuma sai ya warke wani ya yi mawalki ko da ya halka ya yi mawalki hirgice cewa yana shirin fuska kundukukin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga akwai tashi hankali da gari ya waye sai ta yi tambayi malami malami ya ce shi kana da hufi ko baka da hufi ya ce eh, yana da hufi ya ce kawo shi sai ka hufi ne ko da ya diba can kasan hufin ne akwai inda an ka rubuta muhammadu rasulullahi to daga cikin fasarorin da ake wa mulki cewa in mutum ya mulkin ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma yana da fassarori annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna ash-shaytana la yatamassalu bi to sai mutum ya mulkin ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to in mutum ya ganshi cikin sifa mai kyau, to shine ya gani kuma in bai da lafiya mawalkin na yana gwada zai samu lafiya zai samu waraka daga rashin lafiya ne in ana bi ne bashi wannan wannan yana nuna za a samu biyan bashi ibn sirin shi ya fassara wannan sannan in bai ta yi ba akwai alamar zai ta yi hajji to in mutum ya yi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya gane cikin wata siffa wadda ba mai kyawu ba ko cikin tuwahi ragoyi ko ka gane baki ko ka gane gurmu to wannan mulkin yana gwada kana da raunin addini kuma akwai alamar bid'a gare ka saboda ka gyara don haka annabi yana da sallallahu alaihi wasallam yana cikakken sifa da kamannu masu kyawo da hita mai kyawo don haka inda dukai maulikin sabanin haka to akwai abin da mulkin da yake nuna to saboda haka yawa musulmi kada yin tsawaita Sheikh Usman dan Bodio yayi bayanai masu yawa game da mafarki a cikin Ihya sunna wa Ikmadul Bid'a. Ya nuna cewa akwai hanyar sunna ga abin da ya shafi mafarki, akwai hanyar bid'a. Daga cikin hanyar sunna in mutum ya mafarki kada shi watsar da shi gaba ɗaya kuma kada shi kada shi dogara gare shi gaba ɗaya. A bijiro wannan mafarkin ga kitabu wa sunna. ayi fassara ta fassarawa da ta dace da shari'a. balle ma irin malukan da mutum zai ce ya ga annabi annabi ya bashi kaza ko ya ce mai kaza sai ka zo ka bijiro wannan umarnin ko wannan hanin ga ƙur'ani da sunna kada ka watsar da shi kana iya ka je ka nemi fassara a fassara maka in mulki ne na alkhairi wannan yana daga cikin hanyar sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan na zan iya cewa ya halatta a fassara mahulki amma ba kowa zai iya fassara mahulki ba baiwa ce bayan ilimin shari'a akwai kuma baiwa da Allah yake ba bayansa sai ya zan wato suna iya fassar mahulkin domin waɗanga fassarori da ake yi kama a ga cikin tabirin ru'aya ko tafsirin ru'aya da tafan fassarar mahulki wanda ya mahulkin nan ba daidai yake da wanga wanda ya wanga sabon mahulki saboda ko da an ce a ɗabbaka an ga fassara kaza ta mawarki cikin littafi kaza don haka duk wanda ya zo da fassara da da mawarki ne a fassara mai daidai wannan abin ba dole ne ya zan daidai ba saboda haka a kula da wannan muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh eh eh <laughs> so uh, kamar yadda muka sani uh, kwana goma dinnan na zulhijja suna da girma suna da daraja uh, akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min ayyamin al'amal salih fiha ahabbu ila Allah min da zulhijja saboda haka wayannan kwanakin Allah yana son a bauta masa ai mai da a cikin saboda haka ayi amfani da su wajen azumi da kuma sadaka da kuma karace-karace da zikirori da sauran da ayyukan alkhairi musamman ma ranar arfa ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta ya azumi ranar arfa ga wanda ba mahajjaci ba yake na wayanda suke gida kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sawmu yawma arfa yukaffiru sanataini as-sanata qablahu wa sanata ba'dahu azumin ranar arfa yana karkare laifukan shekara biyu shekara ta gabaci na arfa da wadda ta biyu baya gare shi saboda haka abin kwadai ne kwarai musulmai su raya wannan sunna kuma su samu wannan falala su samu wannan lada kuma sun yi tarayya da alhazai wanda yake suna can suna tsayin arfa suna ambaton Allah da girmama Allah da addu'o'i kai ma kai abin da kake iya wanda sun aka sunanta gare ka na azumi ka ci gaba da yin addu'o'i muna da tsananin bukata addu'o'i a wannan ƙasa tamu da wannan yanki namu na arewa gaba ɗaya Allah ya karbi mu da mu da alhazanmu Allah ya kuren ya mana matsaloli Allah ya mana jagora baki daya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته da lokaci ya canza saboda ka za a mai da kudin kamar da aka saba noma ina mai duk ba sai yi ba saboda yanayi da kula da shi ma da da ke kasuwa yanzu ana yi magana ba shi da dare da wani abu صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين Allah muna roƙonka wannan karatu da malayi mana Allah ya saka musu da alkhairi Allah shi ƙara haskaka wa malam zukatansa ya ƙara masa basira bisa ga wannan fahimta da karantarwa da yaman Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya shirya masa da zuriyarsa Allah shi ƙara masa lahiya ya Allah mana roƙon ka gafarta mana zanabban mu baki ɗaya ka ba mu aljanna ka firdausi ya Allah mana roƙon ka sanya zama lafiya cikin wannan ƙasa ta mu Allah ka tsare mu ka sanya ainihin tsarin ka da ɗaukaka ka ainihin a hurumin Makka da Madina Allah ka ƙara musu daraja da ɗaukaka da kwarjini Allah ka tsare mana su ya Allah muna roƙon haka shirya da zuriyar ka sanya mata albarka Allah ga harta mahaihin mu baki ɗaya. Allah ka sadar da mu tare da su cikin aljanna firdausi ya Allah muna roƙonka ƴan uwanmu waɗanda suka tafi a aikin hajji ubangiji Allah ka sanya hajjin su makabuli ne karɓaɓɓe ne a wajen Allah ya Allah muna ha ka karɓi ayyukan mu haga hatta mana zanabban banmu ka sanya zama lahiya Allah muna da bayan Allah da suka roƙi addu'a bukatoci daban-daban Allah ka san bukatar kowa Allah ka biya mana bukatun mu baki ɗaya Allah muna da ‘yan uwa waɗanda ba su da lahiya, Allah ka ba su lahiya, suna kwance a asibitoci da gidaje da wurare daban-daban ba su da lahiya, Allah ka ba su lahiya. Masu lahiya Allah ka ƙare su da lahiya waɗanda ba su lahiya, Allah ka ba su lahiya. Allah muna roƙon kamala Allah ka mai da shi gida lahiya, karatun da ya mana Ubangiji Allah ka sanya tasirinsa a cikin zukatanmu ka taimake mu baki ɗaya. babban malaminmu wanda yake ainihin shi ne yake wannan karatu ubangiji Allah ka mai samun shi lafiya ka sanya ibada da ya tayi Allah ka sanya karɓaɓa ta baki da Allah ka haɗa kan musulmi bisa ga sunan manzo sallallahu alaihi wasallam mu ƙara karanta fatiha mu rufe da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين